والحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء تبدأ حراسو دميتنا وحفر سيد البخاري ونالك كان صاحب تجريد الصريح في لحديث الزيادة الصحيح يا نعم، الإمام الإمام الكريمي صدا مجرسينا أشرين جديد إن شاء الله نعم تاتي زمانه كتوى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويرفع الزنا رواه مسلم وفي حديث ما البخاري ورسول شرعته ولباد يجري باب رفع العلم وقبول الجهل وباب يجري بيان صوت إليه وتسير إليه وكما بين الجهل وتقول لغة النبي zama na babu ilimi sosai sai jahilci ko kwata babu ilimin ma jahilci ya mamaye jama'a yake daga anas radiyallahu anhu Allah ya tada shi kale kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashra'i sa'a tabbas ina daga cikin alamu na tashin sa'a al-ashra'u jam'u sharafin tafi الراء شرطي شيء علامة الشرد علامة الشرد علامة هنا الشرط جمع شروط الشرد فيه ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذلك وتم عن شرفي أبونا ولا شرفي لك الله وأنا أبو الله ولا شرفي لك إن باب الله إن باب ولا باب الله amma in an samu alwalan ko ba lalle a samu sallan ko a rika wani yake yana daga cikin alamomi na tashin kiyama an yurfa al'ilmu a ɗauke ilimi ko ya fito da sha'adu jari a nufin jinsara ويضرب الأمر أشاجع صوتي يظهر سنا وكما تبين يعني لكن هذا من فاتر الجامعة أنا بعمل don man ko goma ne dukkanin su mun karanta su a karatun mu na nizamu to kafin manyan su bayyana wanda cikin manyan ko kwaya ɗaya bai bayyana ba halin sai dai in dai fara bayyana to sauran da su wa kuma kamar tsakiya ce ta kinke ko ce tarbiyya kinke in kwaya ɗaya faro ta ɗan ne, sai daga sauran ba su biyo baya amma kanana kanana sun jade da fara bayyana sun zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don zuwan sa ma alamar ta ga kiyama da ya ke ce bu'ithu ana wa sa'ataka hatain in da kun sa tazara na da kiyama bai ta kamar tazaran doguwar yakan nan da zai yi masa saboda haka akwai alamu ƙanana ƙanana wanda cikin bayyana kafin manyan su bayyana sannan sai duniyar ta kai to da tafi shi ne hanyar yi fa'a da ilimi a dauke ilimi sai ku ta jahalu jahilci a wucin jirgin ne ma'ana jahilci a sai zama babu ilimi wata wata sai ta yi ya yi fiye mutane kanta idan ba ba su da ilimi gaba wata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fata yadda za a dauke ilimi ba wai mutum malami ne kawai in yi gaji ya wari gari kawai sai ya ga ilimi ba a'a wannan bai taba faruwa ba kuma har duniya ta da zai faruwa malami ba zama dalili idan ya ce kai ne to sai ya ce bai yi aiki da ilimi amma da malami ne kuma ba abun da kare ne ilimi ya zama shahidi wannan ba a ba a kai ba kuma ba za a yi saboda shi ilimi ba mulki ne ko kuɗi ba shi ne suke karewa gaba da ilimi a wannan mulki ma yana karewa gaba da kuma sai zama talaka sai zama mulki amma malami ilimin ka baya karewa sai dawo wajen. da dai a ce baya aiki da ilimi da ilimi ya zama bai da amfani a wurin da amma ba a zuwa musulmi ba to ya ake ɗauke ilimi shi ne matsala ta kuma ake inna za a la ya kafa bil ilma in za a yanka shi ko min al ibad wata riwaya ne shi zuri na walakin ya qabaru bi qabli al ulama hatta idza lam yubqi aliman wata riwaya hatta idza lam yabqa alimun اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم وضلوا وعظموا Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓar ilimi yau da kwake shi daga zukatan wato bayan Allah da ilimin an kwake shi daga zukatan bayan Allah da bayan Allah baya zuwa kashi mutum na malami yawa wa gari ba ne wani ko tun malamin duniya rana ɗaya a ce sun zama da ni wani yau ya zama jami'i sai dai na karɓar ilimin ne da karɓar malamin wato wannan malamin ya rasu shi ne ya tafi da iliminsa ko ba za a sake irin ba wannan ya rasu ya tafi da iliminsa sai a waye gari kuma babu malamai su malamai sun rasu ba a karatu da ba ba su yi ba ballanta za su zama malamai to a haka haka ta ilimi ya kai wani alamar ta ke alama in ka zama malamai na rasuwa ba a samun cin su alamar duniya za ta kashe Allah ta sama ya ce sai ya zama na an waye gari babu wani wanda ya saura daga cikin malamai wani tara da zai rike ko malami guda biyu su mutane su yi jajilai su ne gabanin su wanda kuke jagororin su a addini su kuma harkokin su na rayuwa sai su tambaye su matsaloli na addini sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba wato fatawa ta jari da shi su. sai su barka su fata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba abin da ke haka addini kamar jari ba abin da ke gyara addini kamar kamar ilimi idan akwai ilimin addini zai yi kyau amma in babu ilimi kuma to addini zai lalace zai ɓaci dole sai ana karantar da jama'a kafin addini ke yi ya magana ta ake sai su kata ku kata su ta kan jahilci za a gina koro wanda ya nuna maka in ka ga mutum ya fata sai ya biyu ne ko jahilci ne kan da shi kuma bin son ita ba da ilimi ne jahilci ne ba shi yana da ilimi kuma to ya fi zuciyar zuciyarsa ne ba wannan kuma shi ne hali ya hutu da nasara ubangiji ta'ala ya ambaci nasara a kwalun cewa matattu ne saboda jahilci Da nasara kawai ya huta kuma ya ce almamadubi alaihim ya yi fushi da su saboda ne saboda kuna da ilimi suka sake karfi a jiki Isa musulmi kuma yake roƙon kada Allah ya dora shi akan hanyar Yahudu ko Nasara. yana cewa idan kuma ta lokaci ya Allah ka shirya da ni tafarki kare صراط الذين أنعمت عليهم تفحتهم من الذكي والنعمة سنيوا سنيوا النباوة في الديكي الشهيدين التابعين كاين الله فمن يبني ذلك ومن يطيع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالذي الله idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a tashi kira na alkiyama tare da waɗanda Allah yi wa ni'ima da daga annabawa da siddiqai da shahidai da kuma bayin Allah da ma da Allah da abokanin tafiya wannan kaga na farki wani da shi ne shi aka farkin annabawa da siddiqai da sahihai da shahidai to amma kake gairin abubi alaihi banda waɗanda sai su yi da su ne yahudu wala fadi wanda kuma hatarku ya Allah ka kashe su ne ta bakin karkatu su ne na fara yahudu an hafa an ta yi shi saboda sun fata ne ala ilmi sun bi son zuciya ne nasara kuma aka ce fatattu saboda ba su yi ilimi ba bare su gane shi ka duk wanda son zuciya ne shi sa ya fata ya san gaskiya ya tafi ya je rungumi wasu abubuwa na shirka ko na bidiyoyi ko na sabon Allah yana da kamanceceniya da gudawa kamar shi shafi ta ne cire wasu kuma tarihi ne sa ya haka ya ce rubuni shirka yana ganin ibada ne ko bidiyoyi ko sabon Allah shi kuma yana da kamanceceniya da yahudawa wanda su jahilci ne ba su to ɗauke wani shi ne a cikin al'umma alama ce kawai sai ka yanzu zama jagorori a addini sai a dinga tambayar su haka su fada ma'ana za su ba da hanka ba tare da ilimi wannan lamarin wannan lamarin ya yi ainihi shi wata alama ta bayyana kuma ta daɗe da bayyana ba yau ba ta daɗe da bayyana sun yi ya yi kaɗan a al'umma karantarwa ta yi kaɗan a al'umma to da haka sai zama na wajen da mutum ya ci jagoranci mutane a addini wanda suke jagoranta. su ci rasu a kan shirka a matsayin ibada su dora su akan bidiyoyi a matsayin ibada sabon Allah ya zama ibada saboda jahilci kuɗi ga zuciya wannan alama ta bayyana ta bayyana kuma har za ka gama suna da kokarin sai sun kare barnan sai sun kare barnan ne amma ana kokarin sai an sai an kare ta ta zama ne ta zama shi. don kana sauraron masu fitowa a gidajen rediyo suna kare barnan shirka da shidiyoyi abin zai kasa maka hankali za a gwani yanzu jahilci ne kawai akwai kunya ne maganganu da yake na jahilci wani kuma daga ji ba kan yana jin son zuciya ne ba wace ka ne kawai son zuciya su yake yi wani abubuwan su ne su bada su bada al'umma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce za su so alamu ne na kafin so da ka babu mamaki don an samu irin haka manzon Allah ya da labari wani yake abin da magana ta kuma jira daga cikin alamomin karshen kiyama a ɗauki ilimi sai jahili ya zamana ya yi wa mutane kanta shi ne yake yawa za mu kanta ne ta wannan haka ba sannan wai kuma zo ana shan giya a wai da ba a sha ba ne ake a yawaita shan giya shan giya sai ta yawa ta je ta yaduwa a cikin jama'a ya zama ba komai ba ne shan giya da musulmi abun kuɗi a kai na shan giya kafiri shi ne shan giya kafirai ma kazaman kafirai ba masu tsakan su ba ba ka shan giya sai kazamai su ne suke sha suna maye suna faduwa suna tashi to amma a yanzu musulmai suna shan giya to da giya sai aka yi ta kala kala akwai mai tsada akwai mara tsada farko sai mutum ya sha da zai yi maye har ya lokaci farko kuma wanda ya sha zai yi maye zai fita daga hankalinsa amma da zai yi hauka irin wanda ya sha kurkutu bai yi ba suna ka sai zama giyan a cikin mawadata ko kuma shi ne ko talaka to mu cikin mu sai suke shan mawadata Yanzu ya mu da masu kusin da da sarakuna zuwa birane akwai masu shan giya saboda sun ga kafirai suna sha don haka ana lissafa maka ya wani na cin giya ni na cin sai da wani da za a ware maka wani da ba ka cin sha daga cikin shugabanni shi ga yan karami saboda za su ci sha giyan a gidajen su kowa ita su faɗi su cikin cikin da za ka gano ba irin giya ne irin giya ba amma suna ja har su yi ma yadda suka daga daga hayyar ne ko da haka ke kenan wannan alama ita ma ta bayyana a dinga shan sha kuma shan giya ya yaɗu ana shiga a cikin jini sai da ba ka ga sun su sha giya sai ka ga kuma sai giya kuma giya duk abin da ke shiga ma yi giya komin komin tsadansa komin daɗinsa komin bambantansa da kurkuku suna ake sha a koko don a koko ka sha ta ko a kwalba ko a kofi ko a mene in je za ta sha ta kamaye sunan tafiya kuma haramun ne alamu ne ta kyarkyama sai iya da yaro a cikin al'umma wannan ita ma haka gina wani yana gaisa ya kyarkyama babu duk cikin rayuwa sannan wa irin harar zina zina ita ma ta bayyana da kaga zina dama ana yi amma ta bayyana ta zama kamar wani hazo wani alamun tashin shi ma wannan ya faru na alfasha ne wala ta karabu zina inna kana fa'idatan wa ta'ala alfasha ne ko mummunan hanya ne da a boye a boye ake yi kafin yana ka zo ƙarshe abin kunya ne a cikin yana yi yana boyewa yana boyewa amma in zo ta zo ta zuke zama a boye mutum yana gina hannun kawo yana yawan kanji shi ne ita gidansa kowa ta mai so iyalansa ku da ko da mutum ya ce ya gina ɗakin sa sai ya zo ya fita da ita su ne ya yi kaga ta bayyana saboda haka sai zama da ba wani abin kunya ba ne a wajen wasu don ake suna Kuma ake suna da wata mata da suka ake wanda suka da sai wasu alfahari suke da wani kuma wasu da biyu shugabanni ya bayyana da su yana san wanke karuwar sani ba masu zama ba har wasu kasashe ke ba da lafi da cewa abun kunya ne a wurin su amma in kai shugaban kasa ne an halatta a wanke karuwar guda ɗaya bayan matarka ban halatta maka za ka iya rike guda ɗaya kuma ta lalata wanda za ka dinga yawo da ita tana sanadi amma in ka tsara to hakan sai ta shiga yadda da ƙari a ya ɗaya dai a aka halatta tare da cewa da za a kama wani kuma ya yi zina da fasi sai a nan kaya masa ce ba da yadda ta bari shi ya fito a siyasa yana neman yi gabancin kasa sai a bayyana wani abu sai zama abun kunya ne wanda sai a nan a zaɓe shi ya zama shugaban kasa. Suna wani babban matsayi. amma halatta maka kuma za ka iya yi inda yarda ka ne to da ka inda yarda su ne ba ma matsala ba ne amma ba da yarda su ne shi ne matsala in kai gaba ne za a halatta maka to ga wannan alamun tashin alkiyama haka nan masu shugabanci da masu kuɗi wanda ba su da addini galibi za ka ga hanyar rayuwar kenan mutum zai ɗauki mace da tsakarar su da tsakarar su ya kwanaki da shi ya shi ba da ke hanyar fika da komai ko kuma tana wata kuma tana aiki ko tana karatu ya yi bida ta kuma tiyar hakan sai ne ya alaƙa ne ya ce ya kwanakin da zai yi sai ka fi dawo wannan yana faruwa da yawa sai dai idan ba ka yawo kasashen waje za ka iya fahimta haka za ga a nan kuma mutum mumini da yana jin kunya kila shan hannu a ce yana yi kwanci da nan a gari amma in ya fita waje ba wannan da yake ba karamin kar ka ce to ai akwai yiwon ko wani abu ko za ji tsoron haifar haifata ce kun shugabanni yadda ake yi don suka biyo wannan kasashen za a nemo musu matan amma ba za su yi lalata da su ba sai an samu likita amintacci ya zo ya ɗauki jininsa an tuba an gani ba ta da ciwon kanjamau shi na sai a tuba shi mai ciwon kanjamau kuma ba ta abin nan ba ba ruwa ta da ita ya kaga akwai hanyar da za a gane cewa ma cutar da ake tsoron shi ke kamu da su. Saboda haka akwai masu masa wannan aiki yana sauka a kasan su kuma aikin su kenan su nemo mata mace amma da a gwada ta gani ta kan wanda su da jini ta a gane cewa tana da cuta ko ba ta da shi su ba ta da shi shi kenan amma kai shi ne kai ne kake kana tsoro kana ganin karfe ne su hawa mai cikin ya to ne kira su mutu su ce da hanya ma da za ku aminta da zama kaga wannan alamu ne na kashi kiya wannan ya yafi ya bayyana ya yi yawa musamman idan suka bar kasashen su da mata da mata in suka bar kasa sai su shi alaka in suka shi wata kasan da ba wannan bayan kamar wasu suka bar wani gari suka yi wasu manyan manyan garuruwa sai alaka a kan garuruwan da suke to haka nan kuma in suka bar kasa shi Allah ya kawai cewa akwai matsala ma na rayuwa na cututtukan da ake kamu da zubar da mutunci wanda shi kadai ya ya isa hana mutum da ya gina idan yana da hankali amma duk wannan babu amfani a wurin bai da amfani a wurin su ba ta lura da shi ballantana kuma azaba da kake kara wa kanka ranar Sun sunna abubuwa guda uku alamu ne ta ke alkiyama kuma an haramta su ne saboda kiyaye wasu abubuwa na lalura guda uku da wajibi a kiyaye shi ne akwai ilimi dole kiyaye addinin su yi ilimi addini zai lalace ana ɗauke ilimi shi na addini ya kai matsala akwai ilimi da akali kiyaye hankali to idan ana shan giya ba maganar hankali don giya ta ce umar kabari uwan munanan ayyuka ku ce ta sha ko ko ne kafin kula zai yi amma in zai iya wasu sabon Allah wanda ba ku kai giya ba bare sha giya ba amma da nan aka ce ya sha giya kuma to ba abin da ba zai yi sai ta ke ta umar kabari suna tafiyar da hankalin mutum wajibi ne ka kiyaye hankalinka a addini amma na ne ubangiji ta ala shi ba ka sannan akwai hikmin narki shayi ko so shayi na dangi na kasu to kaga ke kuma zina yana lalata wannan sai dinga samun ya'yan shi ko da babu da uba ga uwa amma babu uba kaga an lalata dangi ko an lalata koko ko an lalata kasanta shi ka shari'a ta haramta wannan kuma da sun bayyana da yawa to alamu ne na kashin kiyama sannan ma da yake wa an rabbi Allahu anhu qala la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukum ahadun ba'd سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يحل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويكثر الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم الواحد وانا عجبت شما هنا تحدث عن الباب نا طلب رفع الحلم ورسول الله ومن في بيان سوف سوف سوف تهدي بي ثم بينا ما تشارك سوف تهدي بي ذلك يقينا حديث وعنه رواية كده لأنه هو أقرب مذكور والدليل يلجأ إلى أقرب مذكور فيما أقرب أعضاء رضي الله عنه على ذلك قال يجب أحدثنكم من باقوا لابار حديثا حديث لا يحدثكم أحد بعدي باب هو kuma baya na da zai baku labarin wannan hadisi ni ne kawai zai iya baku labarin ya sa ya faɗi haka ana zuwa malik ya faɗi wannan magana a kutura ba ta iraq ba kutura sham ba ta wannan syria sura ta iraq so ya faɗi wannan a lokacin babu wani sahabi da ya rage sai shi kadai Don wasu sun kai ma shine akhiru sahabati musa shine karshen wanda ya fita da su wasu suka kuma akwai wani saboda haka cikin kutura babu wani ya san wannan hadisin sai ba wanda ya ji shi da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai sai shi ranar ce babu wani babu wannan hadisi wanda kuma bayan sa babu wani kuma wanda zai zai ai manzon Allah na ji manzon Allah ta kuma yana cewa haka babu daman ya faɗi wannan saboda shi ne kawai ya rike daga cikin sahabbai musamman a kusura wanda ke kasar Iran sai ta sami ku rasu da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kudu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa min hasharat as-sa'a yana da cikin alamu na tashin aliyama hanyar ita da ilmi ilimi ya yi karanci ko ya karar jahal jahilci ya bayyana ko ya karar zina zinata yaro ko ina wata kuma nisahu mata su yawa wa fitar rigalu maza su zama kyan A hatta ya tuna da kyauki nan ba a kan alƙayin ruwa har ya zama alƙayyumul wahi mai tsayuwa guda ɗaya ne da kansi na ma'atan da mata hanku sai ke tsayuwa dangane da al'amuran ba abin da jumla da farko an yi ƙillar jini, alamun da sake alkiyama ilimi ne zama ɗan wajen kuma an ce mana a fati ko a ɗauki ilimin kuma zai zama babu shi a jikin akwai kyau ko babu ba ka ba ka za ka sai zama kenan gishiri da kaɗan kaɗan ne ake ɗauki shi hanyar cikin gishiri ya zama ya zama yana raguwa yana raguwa jayi yana ƙaruwa har a waye gari kuma an ɗauke da malamin gaba ɗaya har yanzu akwai ɗan kaɗan ko akwai ɗan kaɗan to nan gaba kuma za a waye gari ba ko da kenan babu karo tsakanin wannan hadisin da hadisin da yake kafin da wato farkon alaman safiyar kiyama shine ilimi ya zama ɗan kaɗan a ƙarshe kuma ilimi ya zama babu shi gaba ɗaya daga alamar ta gama bayyana ke imamu zahar shiru halal mubala a cikin tafkiratul huffar bayan ya ambaci zaman manyan malamai daga cikin malaman duniya waɗanda suka zubace shi sai ce wa ma utu min al-ilmi illa qalila ba ba su ilimi ba cikin kaɗan wato su in ba, ba wai an ba su ilimi gaba ɗaya ba ne kaɗan aka ba su saboda wa ma utu min al-ilmi illa qalila shi wanda ya gaba ilimi to kare ɗauka an ba shi ilimi gaba ɗaya ko mewa kan kaɗan ne a wata ka shayi ta shi ya fi yawa akan abin da ka kai musulmi mai yadda fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa kafa an ka shi da a wani malami ne da ta san kan kaɗan da sun fi shi amma abubuwa da yawa kuma sun shi وتشكي وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلى القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منكم في ذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل shi amma yau kuma a cikin ilmin da aka ba wa ɗan kaɗan ne ko a yau kuma abun da ya rage ɗan kaɗan ne daga wancan ilimin ɗan kaɗan su ilimin kaɗan aka ba su tare da malamai ne to a yau kuma cikin wannan ɗan kaɗan abun da ya rage sai ɗan kaɗan sai هناك kaɗan kuma fi gunatin kalili mutane kuma wanda su yi dan kaɗan kaga in ɗauki fanni fanni na ilimi kuma علوم الآلة عين أصول الفقه عين القواعد الفقهية عين علوم الحديث أصول علوم الحديث علم الرجال قواعد التفسير قواعد مقدمة سنة وسبلاغة سمنتقي لتورنسو domin ka duba kuma malamai wanda ake cewa malamai ne ko kuwa kuma in ka ce ta ce ka kai da cikin wannan fannoni nan kaɗan ya sani nan kaɗan ne su ma bai san wani fanni ba fanni cewa za a ji kawo masa fanni goma shi ke kan su kuma wani shi ɗauki labarin su ba kuma su malami ne a gare su sai da suka fanni kuma ya ka samu galibin su kaɗan kaɗan suka kai a fannoni ko ne fanni aka faɗa da zai rika abun faɗa ba amma kuma ina za ka tsufa ba sai ka kashe kan abu da abubuwa da yawa sannan su wanda suka san fanni fanni ɗin kaɗan ne kuma shi ma mutum to wa za ka yana maganar zamani sanewa yake a yau kan wanda ilimi dan kaɗan ɗin ma dan kaɗan ya rage kuma a cikin mutane wanda suke yan kaɗan wanda miliyan ne ya ta tafi baya baya a ce. kuma babu ta biyar a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da bakwai yanzu aiki ai shekara ɗari bakwai da rasuwa ka amma kuma lokacin shi kaɗan ya rage daga cikin ilmuka sannan kuma ya ce ma a da manya amalu yin gizali ilimin da aka fara musu ɗan karanci masu a wancan zamani ke mamakin karancin waɗanda suke aiki da wannan san ilimi haka. kaɗan mana ‘yan kaɗan ne kuma a cikin da suka sani ma su aiki da ilimi. Allah ana zamanin karni bakwai da suka ije shekara kusan ɗari bakwai baya a samu wannan ba wannan zamanin mu kuma to ce ilimin kullum baya baya ne sannan aiki da ilimin ma ya fi baya baya da yadda ne shi da ilimi kaga sai za a ce Wani hasbunallahu wa ni'mal kare? شو ده تعبتني تقوالي ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وفي الخير المتعني يمكن على الجميع كما قال الله ولا يزال ولما تجيبوا كما تجيبوا كما تجيبوا فقط هذا من الصحابين تعني حديث تعني kuma abun baya baya ke baya baya baya ke yi ba da duniya kullum wato ya ba ƙara kusantowa ne kullum tana ƙara kusantowa da ka ilimi ba zai gushe ba yana raguwa jahilci na faruwa har a waye gari ba a kan ma farillai na addinin musulmi ba ka san musulunci ba sai an jahilce ba za a san ɗaya tauri ba ba za a san menene sallah ba ne azumi menene zakka ne aikin haji wai nan wanda kowane musulmi kawai jahilcin sa a yanzu ya san su suna kuma kuma ta wari gari ba san su kamar da ya tabbata a zai jikin hudaifa shekha sulemani radiyallahu anhu ana da ya ce musulunci zai rushe shi ma nan yadda rufe islam amma ya rufe wasu tsauri wato musulunci zai zai tsufa idan yadda zane kuma da yake tsufa ma'ana yana ko tsuwa har ya tafi har da ba ta da zane ya zo ba. ba ka musulunci shi ma alamun ka gaba ɗaya za su ana tafiya haka har ya zama la yudra ma siyamun wala salatun wala zakatun wala sadaqatun wala nusuk ba san me azumi ba me sallah ba me zakka ba sannan ko me aikin haji duk ba haka mutane za su dinga rayuwa ko kuma da hawan su musulmi har a samu wani tsoko da tsokuwa sun kasance kai mu ka mun samu a kan wata kalma mu kuma na a akan kalmar da ba su kai kuma ita ce la ilaha illallah tsofaffi maza da mata su ne suka ke fila kalmar la ilaha illa ma an da ita a tauhidi tsohon tsohon ce a kare ce kai wata kalmar da muka samu yaran da suna faɗan faɗanta sai kuwa la ilaha illallah suka tsohuwa ma ta ci haka ne lalle mu da su sha mu suna faɗan la ilaha illallah wannan to da haka mu suna faɗi la ilaha illallah wasu ba su ba su yi suna ba wasu kan haife su ma daina faɗi a ga ilimi da ka zama tafiya ba kenan to ba ba ne sai yurfa wa ilimi kenan an yi fa'in ka ɗauke ilimin ka ba ɗaya to da ka ko la ilaha illallah zai zama shi ba mu sani ba to amma wasu na faɗan la ilaha illallah amma so da tarihi ba su san sallah ko azumi ba shi ta kanta la ilaha illallah me take koyarwa ba su sani to sai yana ba da wani labarin zai ba ko ni ma da ta masa suka sai ya ci ya wuce ba yake ma yake ma za ta yi لا اله الا الله ما تجي لا اله الا الله لا اله الا الله لامحاني لا تفوت ما صلى ما زكى ما عزمي ما عيش ما جوني لامحاني da اله الا shi ke nan sai wajen iya kawai da kai shi da wani amfani da ilaha da ta musu ba ibada da kai ya sake wani amfani da ilaha da ta musu da ba mu ibada da shi لا لا لا لا ci لا za لا kusa da su daga wutar jahannam za ka kusa da su daga wutar mana akwai hadisin man kana fi qalbihi mithqal ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه وان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجهه ويقع في هذه السجوات هنا صلي الشيخ لا اله الا الله بيشفع الجنه ما نقول ولا يشفع وقع كثير يشفع da shi ne amfani da la da illallah za ka yi muhalli sha'in na kawo hadisi na shine ilimi ne zama dan kaɗan yana baya baya yana baya baya kuma har a ɗauke shi ba kar ya zama ba a ɗauke ba kada Allah ta san wannan lokaci sannan to ya tsara jami da aiki ya bayyana ka ga ce ne lokacin da ilimi ya kaɗan da aiki kuma ya tsara farashi kuma ilimi yana ƙara da aiki kuma yana ƙara yana ƙara har ma masu da'awan addini sai ga kuma akwai jahilci a cikin su har ba su masu tsallaka addinin sai kaga ya yi shi cikin da suna alamu ne na tsarin ajiya amma in ba ka wuce zo ana tsalle shirka a matsayin cewa tauhidi wanda yake kuma har wani mutum sai karba kuma zo ana tsalle bidiyoyi a matsayin ibada ne kuma har mutum ne karba wani ba zai na kare kuma wani da kamar suka aiki ne a cikin aiki idan malami ne so zuciya zai ke karba amma wanda ya karba kuma jahili ne ya sa ke karba da akwai ilimi ana karantar da jama'a addini Qur'ani da hadisi da suka sako ai da ba a samu matsala ba sai da shirka da bidiyoyi da su shiga cikin babu ka a cikin kuma to shi su mun shirya to amma kasan ta zo musu ne ku san shirya ba zai shiga a zuciya to kuma fitar musu da wannan fatan sai ka fara samun gida yana samun yana da wahala wahala ne ba da shirya da fara shiga kuma kuma ita zo ba za ta samu shirya ba amma tun da kusan ne kuma za a sha wahala kafin shirya kuma ta shiga wannan zuciya sannan sai ce yana zina na ta bayyana sannan wa takuran nisa mata su yi yawa wa ya kai da rikanu ko za kuma su mayan wani alama ta ta kiyama ne kuma mata sun fi ji wasu wasu kuka ke kaje na kai mamaki sai ka za ka ga mata a titi da kasuwa sai ka kama su cikin yawa sai sun rama da Allah ya mana wanda su suna cikin gida ba za mu gane ba cikin shi kaɗai na ya da mata biyu ko uku ko huɗu ya fito shi kaɗai yana da ɗan mata yara kaɗansa ɗan mata su ma suna gida sai makaranta to ba za ka gane mata sun fi maza yawa ba sai a kasashen da ta mazan da mata kowa yana fita kan titi sai na akwai aiki ko aiki wasu wani sai ka ga kamar matan sun fi maza yawa ko ba kama ba ne sun fi alamun kuma na dakin. alƙiyama alamun ne ta kira alƙiyama sun shi ta ne matan suke yawa ba za su ke yi kara ne da suke saboda yawan yaƙi da ake da suke nuna kashe mata kashe da mana mata su ne ɗan kada da inda ake yaƙi a gari ba za ka samu maza ake kashewa ba, mata kuma ba su ka kashe su ko fitina ta fito gari na ya ce tsakanin kafirai da musulmi ko fitina tsakanin musulmi da musulmi sai ka zama za a kashewa

to wannan mijin ya rabu wannan ma mijin ya rabu tana rike da marayu ya'ya saboda yaki an kashe shi maganin sun yi kira kashe ko an afka masa ko ya ya shiga yakin shi ma an kashe shi su kuma matan su yi gudun gida. to da haka za ka ga mata suna yawo a kusan inda kungiyoyi da suke makawa addini shi da suke taimaka kungiyoyi da suke taimakawa addini da mulki da mata ne so ina ka je ina ke da taimako mata za ka samu Kowane an rubuta cewa mijinta shahidi a rajisa mijinta shahidi ne mijinta ya shahada duk shi ba ka yi kasa mata ne ake bari ana kashe ana kashe mana sai ka matan sunan da ya kira bi abinci da za su fi masu Sun zo su a auren da ba su yi ba wace mai daraja sai ka fita zo ta aure wani ne wanda bai kamata ya zama mijinta ba saboda ka samu abincin da za ta fi a kai har ba su kan yaudare ku ku aure ku don wasu yin bukatar su ba a karfe su ta fito su kwanci aure zo su samu abokin da za su ke kuma ta zo a za a aure za a ba ta gida za a je in ya aure ta kawai shi kenan sai ya gudu kuma ba za ka sha mamaki za ka ga matan kowace da sun ta doguwar riga baka da zan zasu alamu na shi musulunci kawai da su wasu kasashe maza suka lalace mata kuma musamman a cikin larabawa za ka samu mafi yawan matakin matan su kuma suna shiga wanda suke da mutunci su wasu kaɗan daga nan kasashe haka za ta ci mace tsakiyar kuma wani ajiya, amma za ba ta da da za ta ci a jima an kashe kishin da kuma a wurin yaki kuma wani alamar ta yi a wurin yaki za a dinga maza sai zama mata kawai su su karfi wasu ne suka ce Allah ne zai kaddara a karshen zamani a ce aikuwan mata ce da maza su wanda mata ta samu ya ka samu a ce mace wanda ya ka samu wancan mace ta ce ka ja ce ka shirya a kare Su sai ka ga matan sun shi ne su ce yau. Su zai iya faruwa wani ya ce a kake kula a bar mata na zo haihuwa a dinga haihuwan mata ke da shi da ake haihuwan mata Ko da aka sai zama mata sun fi da yawa wannan alamar da shi a kiyama ne sai mazala ta kuma yake za ka ga mata hamsin amma mai tsayuwa da al'amuran su mutum ne shi ba na wannan magana ma'ana mace hamsin mutum ne ne yake ɗaukar da wannan yan uwansa gaba ɗaya an kashe su, an kashe iyayen su, kila a dangin ta kwaya ne zai rage shi ne wanda zai fiya da al'amuran su ne. sai abin da abin da shi ne mai kuɗi abubuwa mutum da su don an tashi aurarwa shi ne zai aurar da shi ne alƙayyim alladhi kuma bi umurihin nan shi ke nan duk sun dogara da shi shi ba ta yin nan mana hamsin ko ɗaya da ko abin da bai kai hamsin shi ɗaya a wani yana nuna maza sun kare mata hamsin da su kare ba wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan a ƙarshen duniya mata za su yawa har su rasa ma'aurata zai aure su mutum guda ɗaya ce zama ya tsare mata hamsin shi ne yake lalata da su sai a zuwa ta da jiki na kamar ke yake je a fata moto yana ta saduwa da wasu abin nan saduwa da su a matsayin kai mutum ɗaya mata wajen kamar yadda ya ne hadisi hadisi da zuwa da ashar ya ce wata rabai da wahida ya tsawo a a gonar ma'ana za ka ga namiji guda ɗaya mata a gurin kiyar a baya yana tafiya mata arba'in na biyu a dukkanin su mata ba ne shi ce ta musu bukata je ki ɗaukar ɗawainiyar su shi alamun ta ke riga ma shi ke ɗaukar ɗawainiyar su shi ke ga musu bukata mata arba'in sun da ta wannan alama ce ta tashin har ma amma a yanzu suna abu bai taɓa bayyana ba sai dai matan kan sun fi na manyawa amma a ce mace hamsin mutum daidai ke ɗaukar da wajen ko yana tafiya mata hamsin suna jin sai ya biya musu bukata wannan ba kai ga wannan ba amma shi ba yana zuwa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba da labari yake wa an abin nan حديث عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا بين أنا نائم جئت بقدح لبن وشربت حتى اني لارضيه يخرج في اظفاري ثم اعطيت فردي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم وعليما wannan hadisin kuma imam bukari ya kai daga hadisin da ke tsakanin da ke tsakanin babun fadl ilmi ko babu fadl wato babin da yake bayanin fadalan ilmi daga abdullahi dan umar shi ne ibn umar sai ya lawa al-umma Allah ya tsare su daga kowa ya ce sami ko abdullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yana cewa baina ana nahi dan ina bacci dan tsakani ina bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ci ku daga ila gani sai aka zo mini da wata kwaya ta nono, ina kwaya da ake shan ruwa ko nono, ana cikin mamaki kenan. na rasa masa ƙuriya na nono ƙuriyan da za a iya shan nonon da ita ba kuma ƙuriya ba ba masaki ba ba masariya ya ce ka shari sai na sha wannan nonon hatta in ji da arariya na ƙoshi hatta in ji har ni da arariya ina ganin ƙoshi ya faru da ke alfani ina fita daga farkina wato na ga na ƙoshi har ƙoshi na bayyana har a cikin farkina wanda zuwa mafarki ya gani abin shi da koshi da ruwa ko nono ko shi da wani abin sha shi har na ta alamar koshi shaje suna a kai ku fafi sannan zai na ba wa ragowar wannan nono sai na koshi da ya rage shi ma nan fafi ragowar nono sai shi ba shi sai na bawa wa umarnin sarfa kuma sai ta fafi kuma sarki na kan kamin nono na shanar koshi har na ta alaman koshin a fara tunan da na gaba sha ya rike shi na bawa kai ka wato umar shi babban abokinsa wanda shi ya fi kowa abokantaka da shi bayan abubuwan abokan mai kawai a gaba da shi shi ce sai na bashi kan cewa baki ne yana bukatar kuka kalu sai ka bai karshe kuma awwal ta ya rasu gaba ya wani irin kaddara ta yi wa wannan mafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai ce al'ilma ilimi na fassara shi ne ma'ana sai ina umar zai kwankwaci ilimi kamar yadda ake kwankwatan nono ya samu ilimi mai yawa wanda shi ne bayan ta farko ya samu ilimi mai yawa da biyu kuma yana nuna darajar sayyidina umar cewa iliminsa da wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya sha ya ya sha da shi da manzo Allah ta ba. ta koriya daya kuriyar da manzo Allah ya samu ilimin da ta wannan kuriyar shi ma aka bashi wannan yana da darajar sayyidina ko da haka manzo Allah ya bayyana cewa zai zama ko ba da a cikin al'umma Kuma ya zama ne don su ne kuma haɓu sahaba wato malamin fiƙi daga cikin sahabbai manyan manyan malamin sahabbai sayyidina Umar bayan Abubakar sai Umar عشان يقتلوا عثمان ده علي وعبد الله بن مسعود وابن عبد الله بن مسعود Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar da su Aisha radiyallahu anha kune kuma ha'u sahaba manyan manyan malamai hakkin sahabban don Allah sallallahu alaihi wasallam shi za aka kwatanta nono da da da ilimi za ka kwatanta ilimi da nono saboda nono yana amfanarwa yana amfanar da jama'a hakanan ilimi shi ma yana amfanar da jama'a gani ya da zuwa ita kaza ita kaza ita shan nono mutane su sha kuɗi haka da shi ma ilimi za ka ta kansa ana ba wa jama'a suna amfani da shi to da haka da nono da ilimi duk abu ne wanda mutane suke amfana da shi wannan alamar ce dan sai na Umar zai amfanar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi khairun nasi khairu lillah mafi alkhairi mutane shi ne wanda ya fi kowa amfanar mutane فالنظر حديث إلى قبشين عن عبد الله بن محمد بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حج الوداع بمنى لناس يسألونه فجاءه رجل فقال ألم اذكر فحلقت قبل أن أصبح فقال منك ولا حرج فجاء آخر فقال لم اذكر فنحرت قبل أن أرمي قال إني ولا حرج وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال اسأل ولا حرج هنا الإمام البخاري وتوشي أفتكن باب الخفية وهو واقف على الجامعة وغيرها بعد اللي في بيان مسألة ما يأي فتوى هنا في أكن دبة حكم ومن دبة فإن فتوى قوتا فإن سبوتا ومن أكن ولي أبو فرنك هل في كتب فتوى مسألة ما يأي أكن دبة والنبوة فتوى أحد شكوة سيدنا عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما حلا به ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم المرأة صلى الله عليه وسلم وقف يا في حجة الوداع قالوا لك إن في أي حج أنا كنت حجة الوداع أي حج من قال هو ذا أي من قال هذا هو ما تحاول من أي حج بعدين أنا كما أقول أي حج ذي ما هو سكوت في سلبات الدنيا أي حج نكر فيها أي حج ذي لا شيء من الله على القرآن أمرنا ساعتنا الشكرة تكرة لأي حجم الشكرة تقوم فليه يسوى الشكرة تقوم فتزاقي هو من الزمان أما يزاقي هو Kalau dah ada orang yang tinggal di mana dah cuma. Ibu dari dah sini, ibu dari قلنا لو فرمت لي اليوم انا فرمت لكم في سنة او الدين يقولوا في الله تعالى انا وقت في دينا مصابة هل بلغتوا هل بلغتوا شلنا اذا تعجي تقولش اللهم نعم هاي تعجي كده بيدو تطمو في اللهم اشهد يا الله بشيدا في ذاك اتوا هل بلغتوا شلنا اذا تعجي من صنتي فأبوك تشكاي شيدا بيدو تطمو في الله بشيدا هل تقول فلنبشي فليبلغ الشاري منكم الوقت منكم الغائبة لعلي لا ألقاكم بعد عنها wanda yake nan yi hitarwa wanda baya nan wannan sabon da na zo da shi da kila ba zan haɗu da ba bayan wannan shekara ma'ana shekara ba za ta zazo ne ta ce ake hajji da kowa to kaga wannan shi ne ban kwana la'alli la alqakum ba'da ani hadha wataƙila ba zan haɗu da kowa ba wannan shekara sun mutane daga garuruwa daban-daban ba mutanen madina ne kawai ba kowane gari an ci, zo an zo sun kari da shi shi ta fi haka mace aikin hajji hajji da wannan aikin wannan bayanin ya yi a ina harfa amma wannan tambayoyin da aka bar kuma an yi a ne kira ke limina masu Allah ya tsaya a nina a lokacin aikin hajjin lillahi don amfanin mutane a nuna wasu na tambaya abin ya tsaya kowa ya zai tambaya shi ne matsala ce domin wannan ranar yau na harbe ta ranar sallah Wannan ranar sallah ita ce ranar da ake wasu manyan ayyuka guda hudu a wannan ranar. ana yin jifa da akaba da ba su yi so shi sannan bayan ana yin sahadaya sannan ana yin abunan ah, ha'ati ko tsayi sannan za a je maka a yi tsawafi a yi sama da ko yana ayyuka guda hudu yin da suke jere nan a cikin hajjiran nan a yi aski Muna aiki a ne cikin masu haka ba ta safi ta hantsi sannan a yi hadaya a je a soke hadaya ko a yin yin yankawa ne sannan mutum ya yi aski kwalkwal ko ya yi sai a ya ci maka ya je ya kawa da a yi tsakanin kuka da mau a yanzu suke jere na haka ake magana ta sallama sai zo ta mutane ko wani ya yi wani abu wanda ba haka ba sai ya je kafda sun wannan ranar ita ce ranar fatawa ranar da alhalin suke fata ranar da alhalin suke kurakurai سوى دلالا فهو في واحد فيه لقد بقى اخواني لك على تبيع في مؤمن كتب لكن لا تبيع ارقى في مؤمن كتب عن قائل ما قبل ارقى اظن تبيع تفشيلين يتساعد الوزن ولكن تريد مقوة لتا اصحاب عنا تبيع في اجل فانا رانا لي اجل فتا وانا قرية عز هذه كلها تبيع ما اصنا رانا رانا اصحاب لا تبيع في كل شيء مشكلة على اجل har yanzu in ka za ka je aikin hari kana malami ko kai karantarwa to ba ranar da za ka samu tambayoyi kamar wannan ranar kun ka ya kare na waya saboda kuka maka waya kawai da ake wannan ya je ya yi kirme sa yana son maza maza a baki an sa sai zai gyara wannan ya je ya suci wannan ya yi kaza har dare har har da je dare ana yin waya ana tambaya wani kuma ya fata ya kasa dawowa ne har dare ya masa ya tashi Ina son mu buga maka ka bashi mace kawai wani wani kurin ke ina maka waya na iya gyara shi a lokacin wani kuma ba kuskure bane shi ne sai kuskure to wani in aka yi jinkiri ya kai gobe to da zai gyaru ba kan su yi ke hausu ya yi ya ko kuma ta ji ya kira ma wannan kashin ya kake yi magana sai tsaya a kan tambaya zai a ne masu gida wadanda ke bita wa alhazai na farko ke karatu ko karatu na fikihu su fahimci matsalolin aikin haji to aikin haji wani aiki ne wanda duk cikin rukunin mutum ko aikin za ta jahilta da yinsa saboda ba abu ne wanda kuma ake yin sa ba abu ne wanda kowa da kowa ake yin sa shekara sau ɗaya sai masu hali suna haka jahilce shi fiye da banda fiye da sauran akwai bukatar na zuwa lalai zai biyu da su karatu sosai na shari'a a abin da ya kafi idan wawa da alhazai kai kuma idan an je mina ranar sallah bayan sun karanta har zuwa ran harfa ranar sallah kuma su buɗe majalisi na fatawa abin ne da shibiri ko su fi ema ema suna suna suna ji da su cika akwai mai tambaya wannan ba ranar wa'azi ba ne wannan ranar ya kamata a ce an cika ranar fatawa ne ema ema akwai mai tambaya za ka yi tambaya ema ɗaya zai ka samu tambaya talatin ka shiga wannan yi ma musamman mata aikawa suke don kada a turo musu malami a turo musu malami saboda tambayoyi su ce an rasa yin da amma abu ba mamaki galibin wani da ake sauka su je su ya tani suke sa da su ba karatu suke ba su ba wata aikin hajjin ba ballanta in kai kaba yin aikin hajjin ba ma ya sa karanta su ka ba aikin hajjin ba sai karo ne to in kai kaba yin ba ma a ce malami ne wani a yasa abin da zai faɗa za ka ga wasu ba su san abu ba wasu kuma idan sun ce wallahi ba ka wa'azi wa'azin ba ba da wani da za a tara masa mutane kuma a cikin wani ba za a kai shi mai yi ba ba ta ba kai ba ko da haka sai a je shi malamai a tafi su yi ba su da amfani ko kuma da kokarin yin wa'azin bai zai iya an kawo al'adai ka ga wasu ba sai iya ba saboda kuma aikin hajjin kuma ya fashi a tsarin shi ya yi wahalar fahimta shi da kamar karkar ga yadda zai yi yayin da zai ka za ka karanta ka ce kaza ko in yace ka zai ce ba mai hukunci ba wannan shi ne matsala ya zai da gyara kusa ka kuma alamai dole su dinga ɗaukan malamai wanda suka yi karatu domin yi wa alamai fita kuma su rika su har kasa mai karfi ya zama ma duk inda al'adar su suna nan shi ibada da za a yi yana mota yana tare da su yana kimomi an je baki da za ziyara shi da sai ya kuma ziyara mutu bayanin wuraren ziyara sannan kuma ya kai nuna mutu a aikace don hanyar haka shi ne har taimaka al'adu wala ya fi ka fara masa guduri ya fi ƙara masa shi sai aikin hajjin cikin da ake bukata ba tare da kuɗi kuma in yayi kuskure za a iya shara masa yayin da za ka yi shara amma za a yi malamai kuma su ba a yi ne ba a gani wai da ake ganin kuma galibin su ba masu yi ba wani ba maimakon yi bayani aikin hajjin ya zaɓa wasu abubuwa wani kuma ce zo wallahi aikin hajji ne yake bayani har ya gama ba abin da za a yi duk shi ba abin da ya zani jari a zo ana ce masa bari ne aikin hajji guda goma sha kaza ne a cikin ba sunnoni kaza ka rika ba ka rike kaza me zai iya cewa in an tsari zaka ce rika ba maka bari ne aikin hajji da sunnoni masa bayani kawai in ka ce ki ci ga abin da za ka yi ki wanka ka yi alwala ka yi sallah tafiya duk za ka ce labbai ka lawo ka umrata ko labbai ka lawo ma hajjiyar da naka ce labbai ka lawo ma labbai ka labbai ka lafi rika laka labbai wani ne maka na kwanu ka lafi rika la ka samu hajjiyar ko ka tana tafiya in ka kafin ka shiga ɗakin kaba za ka yi alwala don shiga alwala ake kawasi in ka zo shiga ɗakin kaba da masallacin kaba ka gabatar da kaban ka da dama bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma kari abwaab rahmatik sannan in ka shiga ka go ɗakin kaba da abin da za ka yi allahumma anta salamu wa minka salamu fa hayyin harfa ya bi salam tawaji ke wayo kuma ne ka fara da ajiyar arwar ka kare da ajiyar arwar za ka yi addu'a ko wace iri tsakanin rukun da mai da ajiyar arwar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ta hasanatan wa qina azaban nar sannan bayan ka gama kai a biyu ka fuskanci mafi ko kuma duk da kaga dama kai ne sai ka tafi ka da marwa ka fara da marwa ka kare abin nan da tafa ka kare da marwa ka ce wa ka kare ko ciki ya tsaya sai ka dawo ka ce shi ba kamar tawafi ba shi ma kai kowane irin zikiri akwai alamu ko da kore kai su ka samu dama shi na an gama da tsafi da sa'i sannan ta tafi ne na zama ake yi kasar kwalloli guda nawa na biyar a je harfa fili ne sai bayan gucewar rana har zuwa rana ta fadi kar ka bar harfa sai rana ta fadi sai a zaje da asal dangi kuma ayi ku kasar ai ta haddoli har rana ta fadi a tafi gudari ba shi kenan zai a je a yi abu sari fari magari ta kusa sai ka ba maka haka za ka yi kasaru isha kasaru magariba ba mata kasaru jami sai ka yi wannan sai ba a ibada saboda gobe akwai ayyuka ranar sallah masu wahala su ne wannan hadisi na wani sai ka je ka samu barci ba sai ka manzo Allah barci yayi to da sai ka koyi ba in ka kai ya mu lalle na ranar da yi biya ko kai ka samu da gida ka samu da wajen sauran ayyuka sai ka samu da ba za ka yi ayyuka yake da ba ko da ka wata kai barci da sai ka tashi sai a zuba da hankali ka tafi kai kai idan rasul aka ba da zuwa su guda bakwai suna ne kafara Allah wa akbar ko ka dayan ka ainihin aski sannan ka yi tawaful ifada tawafin kamar da kai na umra kai ka fada mara kamar da kai na umra idan sai ka da ka fada kwana kwadina kwana biyu ka dama da ne ka ci jamra guda uku bayan azhar da rasul aqaba da jamra abun nan huda ta farko da wuta ta cike da ta a na farko da ne biyu ka kai addu'a ba ka je kai da ta guda ba bakwai suna kafara in ka gama kwanaki ka nan yana sai ka za ka jira lokacin da za a tafi idan kawai da kuma ce za a tafi yau da ra'asar ka je bayan ra'asar ne ko bayan kaza in ka ga yadda aka za a tafi ka je ka kuma dubban kwana kamar yadda kai da kallon ka ina ba cikin nan ka gama aikin hajji da dukkan kwamata dalla dalla kawai kana tafi fitawa na nijayi zai iya rikici zai iya amma ka shi ka kawo farin dai ka jero su abin da sunoni ka jero musu ka abai makaruhai shirin cewa ina zai yarke maka ko za ni ilimi ne da bayan ka gama kake shawo ka da zai yi ka ga koyarwa tana bukatar ba yake bayani cikin an wannan ana neme ta sai ka ya ka yi wannan na ayyuka na ranar sallah bayan an je an gama Magana ta kuma ya zo ya tsaya ana tambaya ka fa ya a rajulu. Sau da mutum ya zo fa kala sai ne lam a to in ban sani ba. Sai sai na je ne an tsakar da an abu a kafin ya yanzu a yadda na jero su ga yadda ake kafin aikin kafin asiyo za ka yi jifan da jama'atul aqaba ka yanka hadaya ka yi aski sannan ka je kai tawafi da sa'i to sai da shi ba bai sani ka wato ana kamar ya manta ke nan shi yana da don shi wannan tambayar yana da ilimin ne shi kan ya hankara kawai sun ana rubewa a aikin haji sun hankara ya je ya yi aski kafin ya yanka tabbas abin shi ya kunce sa kan hala sai magana ta fata ya ce ba ka je ka yanka hadaya ka wala a babu laifi

ake to ni ban sani ba ya zama jahili ne lokacin da gaba ta kaga wasu kayan da ake yi ko kuma ya ki idan ce ne kaka ya kaka hala sai magana ta fata yake ilmi wala haraji sai kai jiba ba ku shike nan ma'ana hakin ka da kai yin tsada ka da kai yi yanzu ka je kai jiba shi da cewa jiba ce ko a fara yin tsada a yin tsada a cikin jeran ta so su ne ba a wajibi ko ka san wannan ne ba ka ga babban ilimi shi ɗauka wajibi ne ba sai ɗauka shi hajjin ya fashi ba amma malami na san mutum ya ce a wannan ba wani damuwa aikin ka ya ce shi daɗi ya ce da zai ji baka da mani amma alaji yana shiga kuni wani hasala iya wani abu shi kan yau kuni kuma ba aiki da duk mutum yana yi sa ba ya son wanda ya yi kuku kuskure kuka kaɗan kama aikin hajji za a ga alhazai hankalin su yana tashi ba kaɗan ba ko da tsohuwar tafiya ne ka je kai ko da shi ba za ka sake dawowa. Wannan lafiya za a sai ya ce kama su ilan nabi ta ba a tambayi masu ala sa ba an shaidin daga wani kima da aka gabatar da shi a wannan ranar wala ukira ko aka je cika shi ta kana ikal wala a ce ya ke kamar shi ne ma'ana wani zai yi zuwa sai ya yi tawafi ta sunna kafin ya zo ya yi ba shi ba ba ne shari'a guda kudin da su wanda ka addaba ko ka gani shi ba wani damu kowanne za ka iya fara yi a cikin guda kudin wanda ake a ranar a ranar sallah to kan wannan hadisin wannan fatawar kaga ita ne take aiki kuma a duniya da kashi if alwala da mazala bai zauna yake ku zo ku tambayi ba ina za a samu wannan fatawa to kaga wajibi malamai ku zama masu fatawa idan suka ce karantar da alƙalai aiki na duk ba karantar wanda ya kai ba sai ya kokari ka zo ka gyara mutane shiga da wasu malamai suka yi amfani da wannan hadisin suka ce ya halatta a yi jifa kafin rana ta yi gaba ya halatta a yi mana wannan ranar sha ɗaya da sha biyu da sha ba a yi jifan kenan ba a jefa jamran da kusa da wuka da haka ba ya rasu bayan azahar sun haka manzon Allah kan da lasu bayan yadda jami'in Abdullahi yake haka ito mana aikin kan manzala ta salam yake kacin na ma na yi ta salam abin nan haramai na حدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى النساء والصبيان فتلقينا عن الصبيان ورمينا عن القرآن حديث كثير يتي رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر الأولى وأما بعد فلا غلت الشمس شد مزالة تسلم يا إيفا رمى النبي صلى الله عليه جمرة العقبة يوم النحر الأولى وأما بعد فلا غلت الشمس حديث البخاري مزالة تسلم يا في جمرة العقبة رانا فلا تهنسي وما قال na bayan kuma kan da rana ta bushe. شيخ عبد الله بن عمر في عبد الله بن عمر لكي كنا نتحين فإذا قال في شرف رمينا مصطفى سيمونا الزواء مجرى لوكا في يي كنا نتحدث عن في الجمع فالصوت كذو ليس أنت وما في إلا أن سيدي يومي قديمة ولا أحيى إلا قدما أظن هذا فمثنا جوا الله وقد وقت في خبار الفتح سيئتي ذاك إيه جيبا تتعدد kaga ana nufin wa'annan ayyuka guda kuma yadda su ci yerin nan ita ce ta kanta wani kuma jin kika da wani wanda ta kan fara yake babu ne ba na nufin kuma ka je ka ba da kai ba inda a kira kira safe da an gaya mana sai ka rawaito mana da Allah ya bari wasu su yi kifa ta safe ranar sha biyu da ranar sha biyu amma ranar goma ne ake wa sai aka hadisi sai a sashi ba muhallin sa ba ko ne ya ta zuwa ke kai da haraji da shi da halatta abubuwan da ba ba ba halatta ne abu wajibi ne shi za ka iya jin shi kaji shiga malam ne shi malamin wa'azi nan ne shi shi shiga je shiga hakan take wallahi da aka yi kafi ko kana masa a Saudiya ne manya manya malamai kawai zo suka dau biyo ko suka dau alƙalami su dinga rubutu suna masa rafi suna rage wannan littafi amma littafin an fassara shi da sunan daya ba ga suna ba da fasawa da shi za ka ba a kan wannan shi magana da muna wadatul hajji kuma hukumar alazai ta saudiya shi dama galibi da boko ne don boko arabiya ne suke ake aure duka da abubuwan nan kawai dama da a cikin baya ana mutuwa a wuri jibawa da suka dinga rubuta ko ya nan da aiki kafin jiba hawa kowane lokaci lokacin jiba ne kawai da safe da ranar da yamma kawai ko wajen wajen da yamma ba a yi hajji a jiha Ka kai ba sauki ake nema ba a yi shi yanci shiga da shi ita da magana ta sallama da aisha ta tambayi magana ta sama a alal nisa'i jihadu shin mata kuma akwai jihadi a kansu sai maza la na'am alaihi na jihadi ko kuma da fi akwai jihadi da ya wajaba a kansu amma babu kashe ni kashe ka a cikin sa shine alhaji wal umra sai alhaji wal umra aikin haji yaji ne wanda an kashe ra mutane su shi bayan da manzon Allah ya zama za ka nema musu sauki sai yi ba saka ko za ka mutu ko za ka yi shahada sai ka shahada yaƙi ne ko za ka yi shahada ya wuce ba ka shahada sai kuma daga baya ka sauka samu goma aka gyara wuri yadda ba a mutuwa ma aka je a cikin su ko za ka iya inda shari'a ta kai da mutane nan za ka ba ka so ko hadisi ba mu hadisa ba ko duka ka ga ka dinga tsara mutane ko ci da haka lokacin da za ku yi jima. ma to karfe kaza zuwa kaza mu dai ga arina mu kade ya ka samu sun mana ta mu da kade talibi ta ji mu ga lokacin ji ba. yana yawo kuma ana ana ana ana tunarwa ya kawo Mala ya ce عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم ويظهر يطلب العلم ويظهر الجهل والجهل ويكون الحرب قيل يا رسول الله وما الحرب قال هكذا بيده فعرفها وانه يريد الحرب ولا حديث الامام البخاري والمسلم قد حسن باب من اجاب القدس باشاره الراس واليد ولا يعني كمان حديث الامام الشيخ صلى الله عليه وسلم

قال يتي يقبض العلم أنا كربي أنا كربي إلي معناه كربي الدنيا كده هو العلم إلي الدنيا كده علم شريعة علم الكتاب والسنة علم القرآن والسنة ممنوع على صلى الله عليه وسلم لكن في العلم إذا أطلق العلم المراد به العلم الشرعي في إنك القرآن هو حديث أكثر إلي فلا توجد وعلم القرآن يجب في تحديث علم الشريعة هو يكون علم أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر to da aka ilimin qur'ani da hadisi a gani to sai aka za a karbi ilimi ilimi da ba za a karbi shi ta hanyar karɓar malami cewa ai gari babu malami to da aka ilimin alqur'ani da sunnar magana ta sallama da shi ne ilimin da malamai suka gada daga wurin annabawa al-ulama'u ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ومن أخذه فقد أخذ بحبل واحد malamai sun yi magada annabawa annabawa su zama su gada da imani ko azurfa ba su gada da imani ko azurfa ba sun gada da ilimi ne ilimi kuka bai to da haka kenan ilimi shi ne abin da malamai su gada a wajen annabawa ilimin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu har yanzu. shin kuma wannan ilimi ne tafi sunan manzon ta kuma da su ana da kuɗaɗe daga lokacin da aka ɗauke ilimin alƙur'ani da sunna sai zama kuma babu suna magana ta sama baya me zai rage jahilci jahilcin da zai haifa bidiyoyi da shirka shi ne abin da zai rage shi babu sunna dole za a samu abin da zai mai gurbin shi ne bidiya shi babu tauhidi za a samu abin da zai bai gurbin shi ne mai shi ne kirka ta za ka ba da suka ce ilimin alkur'ani da hadisi ake ciki wanda malamai suka gada a wajen annabawa su ne ne da hikima babu sunnoni ina za ta tafi sannan kuma jahilci da bidiyoyi za su bayyana shi zama jahilci a kan da ko ina bidiyoyi suna tsaya shi su bidiyoyi suna ruwa suke saboda ilimin kullum baya baya baya baya da za ka bidiyoyi zama suna ta karuwa suna ta karuwa dole za su dinga mamaye wato ainihin al'umma sai dai idan Allah ya karya ki Allah ya kiyaye sannan wayar harar jahalu ta yi ya bayyana kama da haka ishi sai jahilci kitan ne da ina sabon Allah fata kafurci bidiyoyi shirka musibu da su cikin kawo jama'a sukan yi fitina wannan bidiyoyi sai su dinga yawata kuma duka yin sabon kafurci shirka bidiyoyi sabon Allah kashe abubuwa ne masu na zamani su cika za su dinga bayyana wata cutar a baya san cututtuka zuwa ba a san su a baya ba amma yanzu sun bayyana ana ta kokarin sai an samu magani su an samu wasu ba a samu ba su wannan alamun tashi alkiyama ne sannan yake wa yasuru wa yasuru da harbi sai kuma zikiri su yawa shi ne alharbi abin da ake cewa alharbi suna da eh, tafiya su yawa al'amura shirri yayyawa a kasa kashe kashe an kashe wani kaza an kashe mutum dari kaza a wuri kaza an kashe mutum dubu kaza a wuri kaza yanzu duniyar gaba ɗaya su kama duniyar musulunci abin da ake kama da shi haka ake musulunci kowace kasa ana kashe shi ba wannan alamu ne ya tashi a jiya wannan kalmar alharbi na kuma ce mai wahala ita ta haɓe bayan da sarki mai kasara kila sai suka ce kila ta ta ya rasu da Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mal harbi gumi ne da harbin nan Kala sai ce haka za, haka za, kala haka za ta yi. Sai mazan Allah ya yi aiki da aikata da hannunsa haka za haka, fa harrafa ha sai mun ba hannu. Wato yi haka da hannunsa sai haka. Bai hana wuri ci asla, bai na nufin kika, haka yi da hannun haka. Ya ta muka fahimta. Saboda ya ce ka hana wuri su su kalan, shan ne ka fahimta tare, bai na nufin kika ya yi haka. Tare da cewa kalmar har su ba kika kai ka fi ko wasu fitilu za su fito. sun wata riwaya sai take fassara mana fa an rafa sai mai riwaya sai kabbari da bawan mai duka to kaga wannan zai zo ban kuma bawan baki ta kaza to ce wata riwaya kuma a habbatu suri ɗaya daga cikin masu ruwan wannan hadisin malami su shekaran kan da shi hadisin sai ce ko a rana abu hasim ta annahu yamri usulukan nisa abu hasim sai nuna mana yadda manzon Allah ya san Qur'anin sa kamar yana tuka wuyan mutum ma lafiya ba yadda har da shi kuma sai kaga za ka fahimta shi ke kai kenan da kurkuku don a lokacin da takwas ya ke cikin shi ke ta an gane mana yawan cika zai yawa kuma yanzu ce faruwa wannan alama ta bari cikin tsairan mutum da mukamai ko ba wai kasan nan ne kawai wajen jiya haka ake kashe jama'a an kashe mutum ɗari kaza dan an kashe a cikin lokacin da aka fara faɗan siriya ran da aka ce an kashe mutum ɗari da hamsin a ɗari siriya sun da aka yi ya da da ake ya la'anci abin ya ne ne an mutum ba ba ba a rana amma daga ba sai a mutum kisan kawai ya zama ya zama jiki ya kai yau da yi ba za ka je nan da mutum dari ke mutum dubu mutum dubu biyu a lokacin saboda kisan kullum ana yi ana yi har shi kuma babu me ya zama jiki ba da damuwa ana tada hankali a kan babu wannan dukkanin ka alamu ne na takin alkiyama to da ka alamomin takin alkiyama kanana suna da yawan gaske kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani za mu nan hadisi na gaba dogo ne sai a darasi na gaba insha Allah za mu yi shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim